sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 6025 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalal FM, niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi. A ko da yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Lahadi goma ga watan Nuwamba shekarar tara, Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gomel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko Sarfilu ba mu kanan labarai. yau lahadi masu zanga-zanga a yankin hong kong sun yi kira da a shiga yajin aiki gobe litinin a daidai lokacin da mazauna yanke bukatar 'yan sanda su yi bayani game da mutuwar wani ɗalibin jami'a 'yan republican a majalisar wakilan amurka sun gabatar da sunayen shaidun da suke so 'yan republican din su bayar da bahasi a binciken da ake na yiwuwar tsige trump haka kuma za ji cewa jiya asabar shugabar jamus angela michael ta jagoranci jerin hidimomi a berlin babban birnin kasar na tunawa da karo na 30 da zagayowar ranar da aka kayar da katangar berlin To a Najeriya za ku ji rahoto bisa ga la'akari da cewar kuɗin da za a biya bashi a kasafin kuɗin shekara mai zuwa ya yi kusan daidai da abin da aka kasafta za a yi wa Najeriya. Muhammad ayyukan da biyan basussuka sannan kuma a jamhuriyar Nijar za ku ji cewar shugaban kasar Isuwa Muhammadu zai kai ziyara zuwa birnin Difa yankin da ke fama da hare-haren Boko Haram. Muna kuma tafe da rahoto daga jihar Taraba inda za ku ji cewa an kaddamar da bincike game da shirin ciyar da ɗaliban makarantun firamare da gwamnatin tarayyar ta ƙirƙiro. sannan kuma muhammad hafiz baballe na tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yau Lahadi masu zanga-zanga a yankin Hong Kong suka yi kira da a shiga yajin aiki gobe Litinin a daidai lokacin da mazauna yankin ke bukatar 'yan sanda su yi bayani game da mutuwar wani ɗalibin jami'a wanda ya faɗo daga wani gini bayan da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa a kusa da wajen. jiya asabar an ci gaba da kunna kendir tare da yin addu'o'i domin makokin mutuwar cho tislog mai shekaru 22 ɗalibi a jami'ar kimiyya da fasaha ta hong kong wanda ya mutu a asibitin kowloon ranar juma'a kwanaki hudu bayan da ya faɗo daga wani gini a wajen da ake ajiye motoci da ke gundumar kowloon ɗin 'Yan sanda dai sun yi ta ƙoƙarin kawar da masu zanga-zanga daga yankin suka yi ta harba barkonon tsohuwa an yi imanin cewa shi kaɗai ne ya rasa ransa daga ciwon da ya ji a lokacin arangama da 'yan sanda cikin watanni biyar yayin da masu zanga-zangar ke neman a kafa gwamnatin dimokuraɗiyya da kuma samar da gyara aikin 'yan sanda. 'yan republican a majalisar wakilan amurka sun gabatar da sunayen shaidun da su 'yan republican ɗin suke son su bayar da bahasi a binciken da majalisar take ƙarƙashin jagorancin 'yan democrat na yiwuwar tsige trump kuma sunayen sun hada da ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da kuma mai kwanmatan nan wanda aka sake sunansa wanda wato zarge-zargen da ya yi ne umar baisin binciken babban ɗan jam'iyyar republican a kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri david nunes ya tura sunayen ajiya asabar maciyaman ɗin kwamitin adan wanda da wuya ya amince da sunayen duka masu bincike za su shiga wani sabon babi a makon da ake shiga lokacin da za su fara jefa a tambayoyi mashaidu a bainar jama'a bayan mako guda da aka shafe ana tambayoyin cikin sirri. Ship ya ce an shirya wasu shaidu daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka za su bayyana su amsa tambayoyi a wasu zaman kwamitocin biyu mako mai zuwa. Jakadan Amurka a Ukraine Bill Taylor da jami'in ma'aikatar na dindindin George Kent an shirya za su bayar da bahasi ranar Laraba. Haka kuma an shirya tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine Marie Yovanovich za ta bayyana wato za ta bayar da nata bahasin a ranar Juma'a. jiya asabar shugabar jamus angela merkel ta jagoranci jerin hidimomi a berlin babban birnin kasar na tunawa da karo na talatin na zagayowar ranar da aka kayar da katangar berlin wadda ta raba birnin guda biyu a zamanin yin cacar baka har zuwa lokacin da wato aka fasa ta aka kuma rusa ta ranar tara ga watan nuwambar 1989 merkel ta ce wacce ta girma a gabashin jamus mai bin tafarkin kwamnisanci ta ce katangar berlin ta kau kuma wannan na koya mana cewa babu wata katanga mai raba al'umma da kuma tsakaita 'yanci da ta bi karfin a rusa ta komai tsananin tsawonta kuma komai tsabar fadinta. haka zalika ta raga watan nuwamba din shine kuma zagayowar ranar wato kristallnacht wato lokacin da aka kai harin kan yahudawa a fadin kasar jamus ta zamanin nazi a alaf 1939 wanda ya zama so somin taɓin abin da zai biyo baya wanda shine kisan ƙare dangi na holocaust shugabanni daga kasashen poland da hungary da kuma jamhuriyar christ su ma za su halarci bikin da za a gudanar a wato a Borno Stress. Bangaren da ya zamto shi ne na ƙarshe da yake da bangon Berlin sun shimfiɗa furanni tsakanin dukkanin sakon da suka raba birnin har tsawon shekaru 28. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya asabar rikotin kolin india ta mallaka ma mabiya addinin hindu wani fili da ake rikici a kai wanda hakan ya ba da damar gina wani wato haikali a garin ayoda arewacin india inda shekaru 25 da suka gabata wasu mabiya addinin hindu masu bore suka rusa wani masallacin da aka gina tun karni na goma sha shida yayin da suke yanke shari'ar ba tare da wata hamayya ba kan ɗaya daga cikin wato garar dandami mafiya daɗewa da kuma tsanani a ƙasar tsakanin mabiya addinin hindu da musulmi gungun alƙalan shida sun ba da umarnin a baiwa musulmi wani fili a madadin wannan don su gina masallaci wannan takaddama wadda aka shafa shekaru gwammai ana yi kan filin mai faɗin eka kusan uku ta kai matuka a shekarar 1992 lokacin da rusa masallacin da aka yi ya janyo ya mutsi wanda ya sanadin mutuwar mutane dubu biyu. shugaban kasar iran ya ce an gano wasu rijiyoyin mai a kudu maso yammacin yankin kasar shugaban kasa hassan rouhani ya ce rijiyoyin da aka gano suna dauke da danyen mai har wato har ganga biliyan hamsin da uku wanda zai iya ƙara ninka man da ƙasar take da shi har sau uku a cewar ruhani yau lahadi yana faɗawa fadar white house cewa cikin kwanakin da ta saka wa sayar da man iran takunkumi ma'aikatan mai da injiniyoyi sun gano gangar mai har biliyan hamsin da uku. Kasar Iran da yana wato fuskantar takunkumi masu karfin gaske biyo bayan hukuncin gwamnatin Trump na janyewa daga yarjejeniyar nukiliyar Iran da manyan kasashen duniya suka cimma. daga ƙarshe yau lahadi ne 'yan ƙasar spain ke kada ƙuri'unsu a zaben ƙasar na hudu cikin shekaru hudu firaminista pedro sanchez na jam'iyyar socialist shine ake sa ran zai lashe zaben kamar yadda ya faru a zaben da ya gabata a zaben da aka gudanar kafin na yau duk da haka shugaban ya kasa samun ƙuri'un da ake bukata don kafa gwamnati a mayar da hankali ne a yakin neman zaben da ake gudanarwa na yau a kan 'yancin catalonia da kuma tsoron farfaɗowar jam'iyyar masu tsautsauran ra'ayin mazan jiya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. fa sai fagen rahotanninmu a Najeriya a daidai lokacin da ƙwararru da masana tattalin arzikin ƙasar ke fargaban yawan ciwo basussuka da ƙasar ke yi daga ƙasashen ƙetare ɗan majalisar kula da tattalin arzikin ƙasar kuma gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru ya ce akwai hanyoyi da bashin zai kawo alheri a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aiko mana da ƙarin bayani daga Abuja. ko da yake kwararru da masana sha'anin tattalin arziki a najeriya sun nuna damuwarsu da firgici akan matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka na kasafta sama da naira miliyan tiriliyan hudu ya kasance daidai kudaden da za a yi wa kasa muhimman ayyuka da kuma biyan basussukan da ake ci da shigowa ko ciwa daga kasashen waje majalisar da ke kula da sha'anin tattalin arziki a najeriya karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar farfesa mi osibaju tana ganin cewa irin basukan da ake ciwowa a yanzu basuka ne da za su kai najeriya gace wurin tabbatar da an yi muhimman ayyuka na ci gaban kasa da kuma raya al'amuran da suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye gwamnan jihar jigawa abubakar badaru na ɗaya da cikin 'yan majalisar kula da sha'anin tattalin arzikin ta najeriya kuma ya yi mun ƙarin haske dangane da dalilan da ya sanya gwamnatin take ganin cewa bashin da ke kan najeriya yanzu zai zama mata alheri to na ɗaya da cin bashin mu bai kai yanda ake zuzuta shi ba an hada da an duba girman tattalin arzikinmu na ɗaya kenan na biyu babu ƙasar da za ta ci gaba sosai babu bashi amma abin tambaya a nan shine ya aka yi da bashi idan bashi ne na abubuwan da za su sa tattalin arziki ya haɓaka ya girma har kuma a samu ƙarin kudaden shiga a ƙasa saboda haɓaka tattalin arzikin wannan bashi ne mai kyau kuma na ga yanzu kusan shi ake yi ana maganar bashi a gina cibiyoyin ba da wuta ana maganar bashi a yi railway ana maganar bashi a gyara hanyoyi wanda suke za su daɗa inganta tattalin arzikin najeriya inda a irin wannan layin ake sa bashin abu ne wanda zai taimaki tattalin arzikin kasar kuma zai fito da kasar kuma ba na ganin da illa babba a ciki amma idan za a ce kasafin kuɗi na ƙasa 可抽空。 kudaden da ake biya na basussuka da kudaden da ake wa al'umma muhimman ayyuka kamar irin yan da ka ambata kamar ka faɗa ka faɗa yake anya za a cewa bashi ne zama alheri ko ga al'umma ba lalura ne zai zama ma jikokin da ke tahowa ba nan gaba <laughs> ba zai zama lalura ba kamar yadda na faɗa inda an sa shi a tsari mai kyau za a fita in ka ɗauki tarihin kasashe da yawa da yawansu sun shiga irin wannan matsayi kuma sun fita ko amerika da ake magana ai tana da bashi da yawa a kanta manyan kasashe suna da shi shi kuma in dai za a sa shi kamar yadda na faɗa a abin da ya dace ba a tattara a cinye ba a zira ido to in dai an sami haɓakar tattalin arziki to da ubangiji na gani za a samu ci gaba kuma za a samu haɓakar tattalin arzikin amma matsalar hanci da rashawa ba a kwatanta ta da sauran abin da ke faruwa a wannan kasashe da ke da irin wannan maganar bashi ba ganin kasar najeriya matsalar hanci da rashawa yana iya kawo cikas a maganar ci gaban kasar a fannin tattalin arziki da ake gani to gaskiya ne amma kamar yadda ka gani muna ta aiki ana ta aiki akan maganar cin hanci da rashawa kuma mun tabbatar da cewa idan an sa kudaden da suka dace kuma an kula da yanda aka rage ko kuma aka hana cin hanci da rashawar to ba zai zama da illa ba gaskiya ne sai an tashi tsaye an tabbatar da cewa kuɗin da ake rancen nan an sa su inda ya kamata a sa su kuma ba a kwashe ba gwamnan jihar jigawa kenan abubakar badaru a tattauna da ne da shi a abuja yanzu yan kasa sun sa ido su ga irin tasirin da wannan basuka za su yi a daidai lokacin da ake fafuta ko kuma kuka cewa matsalar talauci da rashin ayyukan yi yana ci gaba da fafutukar al'umma a cikin kasar. umar faruk musa amurka a abuja nigeria madalla a gaishe da umar faruk musa Shugaban kasar Nijar Ishu Muhammadu ya kai ziyara a jiya Asabar a yankin Difa da nufin karfafawa jami'an tsaro gwiwa a yankin da suke gwabzawa da Boko Haram, a yayin da a gefe guda kuma ziyarar ke matsayin jajantawa jama'a game da matsanancin halin da suka fada sakamakon ambaliyar da ruwan kogin Kumadugu ya haddasa. Wakilin murya Amurka a Yamai Sule Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. lokacin da shugaba isuhu ya sauka a birnin difa kenan a jiya asabar tara ga watan nuwamba a ziyarar wuni gudan da ya kai a wannan yanki mai makwabtaka da kasashen chadi da najeriya wanne kuma ke fama da hare-haren boko haram yau shekaru hudu cif shugaban kasar ta nijar ya fara wannan rangadi da barikin sojan zonde defense numero 5 inda ya jinjina wa dakarun kasar saboda yadda ya ce suka jajirce wajen tabbatar da tsaro vous menez le combat avec discernement en épargnant et en protégeant les populations civiles dans le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ya ce, ina yaba wa yadda kuke gudanar da aikin kare al'umma da dukiyoyi cikin hikima da kwarewa tare da mutunta haƙoƙin ɗan adam. Mun yi asarar mazaje a fagen daga amma kuma abokan gaba sun ji a jikinsu sosai a tsawon waɗannan shekaru domin alkalma sun yi nunin mun hallaka wa boko haram mutane 1,400 a tsawon wannan lokaci ko da yake su zai iya zarta hakan kasancewar ba kasafai 'yan ta'adda ke barin gawakinsu a fagen yaƙi ba. garde toujours à l'esprit que celui qui a la population de son côté a gagné la guerre à 50%. Shugaban ya ci gaba da cewa ku sani duk wanda yake da al'umma tare da shi ya gama cin yaƙi saboda haka nake umartar ku ku mai da hankali wajen samar da bayanan sirri ku karfafa matakan sitiri da na kai hare-hare ba ƙaƙƙautawa na yi imanin koman daɗewa ta'addanci zai zo ƙarshe domin manufar da masu wannan aƙida ke karewa ba ta da nasaba da addinin musulunci le terrorisme sera vaincu car sa cause n'a rien à voir avec l'islam a ci gaban wannan ziyara shugaban ya isa ƙauyen gaskeru domin jajanta wa talakawa game da asarar da ambaliyar ruwan komadugu ta haddasa wa gonakin shinkafa da tattasai yayin da ayyukan kiwo da kamun kifi suka tsaya cik ministan cikin gida bazum muhammad na cikin tawagar ta isu muhammadu a karamin lissafi asara ta gonaki da albarkacin gonakin da jama'a suka yi eh, an yi lissafin shi kuma ya zarce miliyar 21 eh, president ya ga musu irin abin da eh, aka wallafa yanzu haka kuma da yanda za a nemi taimako hiye da miliyar biyu da rabi wanda yanzu muna da su kuma za mu yi amfani da su gogoce a kawo musu gudunmawa bayan haka a ɗauki matakai na a kawo musu agaji na dindindin. magajin garin difa malam bura mamadu da ke magana da yawon al'ummar wannan yanki ya yaba wannan ziyara da ya ce za ta kara wa talakawansa kwarin gwiwa. don shugaba isu ya zo yau so domin ya ga me muke ciki ya kama na goyon bayan shi tana tabbata in ya je wajen gwamnati za su ɗauki mataki wanda ya kamata. sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla a gaida suleiman muni barma yanzu kuma bari mu sake dawowa nigeria a jihar taraba majalisar dokokin jihar ta soma bincike game da zargin wadaka da kuma sauya sunayen waɗanda aka ɗauka domin kwangilar ciyar da ɗalibai a jihar ga wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani sakamakon almunda hana da shakulatin bangaro da ke wakana a shirin ciyar da ɗaliban makarantun firamare da gwamnatin tarayya ta kirkiro yanzu haka majalisar dokin jihar taraba tuni ma ta sama bincike game da zargin wadaka da kuma sayo suna waɗanda aka ɗauka domin kwangilar ciyar da ɗaliban honar bashir muhammad bafe da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokin jihar taraba ya ce majalisar ta kaɗu matuƙa game da yadda ake gudanar shirin ajiyar wanda don haka ne ma suke wannan bincike an zauna a zaure majalisa an nemo wanda suke da haƙƙin kula da harkan ciyar da eh, ‘ya'yanmu da suke primary school wanda aka fi sanin su da food vendors a taraba mun samu koke a kan masu gudanar da aikin din sun cire sunayen mutane masu aiki a taraba wanda ba a kama su da kowane irin laifi ba an cire sunayensu kusan mutum dubu daya to mun kira su sun ce e lallai wannan abu ya taso ne daga abuja daga ina daga ina mu ba su lokaci ko mako daya zuwa kwana goma su ma su je su duba su ga me faru akwai dalilai dewa wanda sai muka ce to mun daga zaman din mun ba su lokaci su je su hada takaddunsu su kawo su gaya mana mayan dalili waɗannan musamman matan da aka cire an cire su ne ko don zalunci ko don wani abu ba mu sani ba akwai kuma raɗi-raɗi a kan ana sai da abun ɗin ma wasu mata da suke so wasu suna biya dubu hamsin wasu suna biya har dubu ɗari da hamsin an karba a hannun matan nan masu aikin nan to kowane korafi masu cedar da ke yi gari ta bakin wasu mata da aka ɗauka domin gudanar da aikin. Shi ya sa muka nemi manema labaru don su taimake mu su tambaye gwamnatin jiha da sanin su ne ake mana irin wannan walakancin ne ko kuma ba da sanin su ba shugabannin mu na food vendor na Taraba state da suka zo karban kudin mu da muke tambayan su menene hujjan kudaden da kuke karba a gurin mu suka ce mana gwamnatin Taraba da kanta ita ne ta ce a ciccire don ita ma tana da candidate ɗinta da muka tafi banki muka tafi ta sakasira muka ce musu ga damun da bake tafiya mai yana ke faruwa sai suka ce mana kan cewa yanzu eh ba damuwa mu tafi banki idan muka tafi banki ba za sake samun wani damuwa ba wai akan cewa idan an cika 200 names za a je a clearing namu to our biggest surprise shine mun je banki kana ji ko muka je muka faɗa musu ba gashi gashi abun da ke tafiya don mata kullum suna fama za dafa abinci muna fama a cikin ruwa amma kuɗin da muna samu ba mu iya mu ci hankalin makwance kwance ba mu samun kuɗin ma domin damuwa muna samun damuwa daga wurin su headmaster daga wurin su eh, mutane daga fed eh, su daga state damuwa yau a ce mu kawo haka gobe a ce mu kawo haka muna so daga sama daga sama daga sama su taimaka mana saboda kara aikin da babu buhari ya kawo ya taimake mu ya zama damuwa kawai yanzu na ma da ta kai ruwa rana zuwa ofishin jami'in da ke kula da shirin ajiyar wato focal person idris goje to amma ko ban taki sa'a ba domin ko an ce da ni bai gari hakanan na ta buga wayarsa amma ba ɗauka ba to sai dai kuma wata majiya a ofishin ciyar da ɗaliban ta ko danganta matsalar nema da tuntubin alkalami na banki wanda yanzu kuma tuni suka ce ana bincike ibrahima abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya. gaida Ibrahim Abdulaziz. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti 21 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon zai leƙa arewa maso gabashin Najeriya, inda zai fara yada zango a jihar Adamawa, domin yin dubi kan yadda jama'a ke ta'ammali da miyagun kwayoyi. shin matsalar na karuwa ne ko tana raguwa ne wakilin a jihar adamawa ibrahim abdulaziz ya tattauna mana da shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato ndlea ta jihar adamawa da ke najeriya yakubu kibo inda ya fara da tambayarsa kamar haka komanda ah, barka mu da warhaka barka fasan da zuwa farko tukun da wai me ake nufi ne ma da sha da fatocin miyagun To akwai kwayoyi wanda aka kewe da hmm. ce waɗanga kwayoyi na kawo illa ga mutane hmm. to sai aka ce to ya kamata akwai hukuma wanda za ta iya kula ta rage waɗannan yaduwa waɗannan kwayoyi na daya akwai wanda suke fataucin shi watan suna tallace-tallace suna sayar ma jama'a suna sha mm-hmm. to na biyu shine masu su wanda suke sha mm-hmm. watan su ne beneficiary mm-hmm. so shi da aka ce ta wannan kuma a kasfa hukuma wanda za ta yaki fatauci da shan miyagun kwayoyi ta rage muna illan da ke ciki a wannan kasa ah, kamar yadda hukumar ku take tana kama kuma kowa san doka na ƙasa da ƙasa ma na fatocin mugan kwayoyi doka ne mai tsanani a wasu ƙasashen ma hakisa ake da makamantan su haka amma wannan abun kusan aya cewa maimakon ya ragu sai karuwa yake me yake sawa haka to zan ce jaraba ce kawai ta duniya mm. domin za ka iske da cewa na daya wani kasashe ma kamar saudiya su china su india da sauransu da sun kama mutum a kashewa ne ake mm. hukuncin da ake basuwa na kisa ne mm. tamara <clears throat> munan kuma ana ba da sananin hukunci mai yawa a mm. kotu amma duk da haka nan za ka ga a tashi wasu ba su daddara da wannan ba dalilin kuwa akwai dalilai da yawa wasu na ganin shi kamar sana'a ce ta samun kuɗi tunda ba su da aikin yi wasu kuma domin suna gani da cewa rayuwan shi sun zama frustrated dole ne su yi wannan shaye-shaye wasu kuma za ka iske kamar zance da kashi tamanin bisa dare na waɗannan eh, laifin kwayoyi ko fatarci ko sha yara taya ne ga mu hmm. so dole za ka iske da cewa dole ne tun daga gida mu tashi tsaye mu yaki waɗannan alloba idan ka duba kamar yadda kafatun da gidaje um, akwai da a gidaje sun tashi sun samu ana shan kwayan ne ko kuma a daga ba su kwaya ko kuma a rashin kula ne na su iyaye to wannan babban magana ne hmm. na ɗaya ne zan ce iyaye mu ba cika kula da yara yadda ya kamata ba ba da mama da mama idan sun tashi da safe ba su kula da yara ba su wuce aiki to kaga yadda nan yara za su fada hannun ga mutane a yara wasu kankana na wanda suke da mugun hali daga nan kawai sai su shiga wani tabi'a wanda bai cancanta ba na biyu shine kuma iyaye ma ba a su baya ba wasu iyaye suna shaye-shaye to ka tabbatar da cewa an iya inda gidan da iyaye ke shaye-shaye to yaran da za su haifuwa su tabbatar da cewa akwai wanda za su biyo shi da shaye-shaye na uku shine za ka iske da cewa culture eh, al'ada eh, mu hmm. ita ma tana taimakawa wajen um, encouraging shaye-shaye hmm. kamar yanzu za ka gani a wasu wurare wata idan muna cewa kwaya fa muna nufin kowane abu wanda ka sha ya sa ka maye hmm. to kaga ashe hmm. su giya ma na ciki so ga giya na ciki ga goro yana ciki sannan ga gan da muke eh, sigari hmm. da muke sha da snuff din da muke sha tabar ah, hanci ah, hmm. da ma hada taban da muke sawa a baki haka musashi eh, wanda ake tattaunawa wanda ake tattaunawa sannan mu dauki kanwa mu hada mu sha hmm. duka waɗannan farkon drug abuse kenan so idan mutum yana haka nan yara suka tashi suka gani to su ba za su in sun soma wannan ba zai ishe su ba kuma ba za su saya nan ba sai su je wajen sai su wurin abu wanda ya fi waɗanga karfi kamar su taba wiwi su heroin su cocaine su tramadol da sauransu sannan kuma za mu iya cewa muna shiga ana shiga waɗannan shaye-shaye ne domin mu ba mu san illan shi ba a ta ka dubi kauyuka yau akan wannan sha'anin tramadol mm. da kuma masu yin blocks da masu yin aikin karfi in ka yadda suke shan tramadol eh ba da wasa ba to domin sun sha shi na dayare za ka aiki tun daga safi har har yamma baka gaji ba kuma ba ma ruwanka da abinci to kaga an debe ma wannan abinci to amma ba su san illan da zai same su a nan gaba ba a nan gaba ba za su iya yin komai ba sai in sun sha shi kuma yana kashe jiki ne yakubu kibo kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato ndlea ta jihar adamawa da ke najeriya Masu sauraronmu a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku je mu da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Yakubu Kibo da kuma wakilin Ibrahim Abdulaziz da ya tattauna da shi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti ta kuma ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Kafin mu kammala shirin gasar fido ya dawo da takaitattun labarai. a takaice yau Lahadi masu zanga-zanga a yankin Hong Kong sun yi kira da a shiga yajin aiki gobe Litinin a daidai lokacin da mazauna yankin ke bukatar 'yan sanda su yi bayani game da mutuwar wani ɗalibin jami'a wanda ya faɗo daga wani gini bayan da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa a kusa da wajen da yake. jiya asabar an ci gaba da kunna kendar tare da yin addu'o'i domin makokin mutuwar cho teslok mai shekaru 22 ɗalibi a jami'ar kimiyyar fasaha ta hong kong wanda ya mutu a asibitin kalon ranar juma'a kwanaki hudu bayan da ya faɗo daga wani gini a wajen da ake ajiye motoci da ke gundumar kalon To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Lainat Sahiru da ya haɗa shirin sai kuma injiniya namu na yau Voitech wanda muka fi sani da zanga-zanga ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.